كول دافيد امت هائمت هتصدق بها شلوم مش الدير تاف مي طهران مشاعة خمش عسريف وعسريم لخمش عسريف وخمشيم لفيها شعون همكمي أخت عسريف وخمشيم لشتم عسريف بعسريم لفي شعون جرينيتش هبين لأمي على الجل كتسار تشعة عسار متريم خمشة عسار متايم أربعة بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan tahirar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mashaba Adam ne a tare da ku a cikin wannan fotowar ta safiyar Alhamis da fatan an tashi lafiya. To abun da suke kunshi a cikin shirin na musan hada da labarun duniya da dumi su sai shirin nan naku na muryoyi masu sauraro sannan duniyar mu a yau sai kuma ku ji amsoshin tarbiyya sannan mu karkare da Afirka a yau. da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 iran ta ƙaƙaba wasu jami'an gwamnati da kuma ma'aikatu a ƙasar birtaniya kuma tattalin arziki saboda goma bayan ta'addanci shugaba asan na kasar syria ya gana da tawagar falastinawa a karon farko tun shekaru fiye da goma da suka gabata iran ta buƙaci ukraine ta gabatar da shaidu idan tana da su dangane da zargin bawa rasha makamai yanzu kuma ga cikakkun labaran ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ba da sanarwar ƙaƙaba wasu jami'an gwamnati da kuma wasu ma'aikatu a ƙasar birtaniya takunkumi saboda goyon bayan ayyukan ta'addanci da kuma take hakkin bil'adama tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan yana faɗar haka jiya laraba abdullahiyan ya kuma kara da cewa iran ta ɗauki wannan matakin ne don mai da martani kan takunkuman da tarayyar turai ta ɗora a ƙasar iran dangane da matsalolin tsaro da suke faruwa a ƙasar labarin ya kara da cewa gwamnatin ƙasar birtaniya tana goyon bayan ta'addanci da 'yan ta'adda banda haka tana da hannu dumu-dumu a cikin rikice-rikice na cikin gida wanda ke faruwa a nan ƙasar iran takunkuman da sun hada da cibiyar yanar gizo na ƙasar birtaniya kamfanin sadarwa tashar talabijin ta bbc farsi da kuma iran international wa'anda suke da hannu dumu-dumu a tashe-tashen hankali da ke faruwa a nan ƙasar iran a cikin jami'an gwamnati kuma dai takunkuman sun hada da tom tugenda mataimakin ministan harkokin cikin gida na ƙasar birtaniya da kuma mark kinnon kwamandan sojojin birtaniya a yankin tekun farisa shugaba bashar asad na ƙasar syria ya gana da bangarorin ƙungiyoyin falastinawa a birnin damascus a ranar laraba wata tawagar ƙungiyar gwagwarmar falastinawa ta hamas ta yi ziyara zuwa ƙasar Siriya a jiya Laraba inda ta gana da shugaba Bashar al-Assad. Tawagogin dai sun isa Siriya ne bayan sun ziyarci Algeria inda bangarori goma sha hudu na Falasɗinawa daga ciki har ƙungiyar Hamas da kuma Fata suka cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen saɓani da ke tsakanin su. Wannan ziyara ita ce irinta na farko ta Hamas a cikin shekaru goma bayan da Hamas ta katse hulɗa da gwamnatin syria a farkon borin da ya faru a ƙasa ta syria shekara ta 2011 hamas dai a makon da ya gabata ta bayyana shirinta na kyautata alaƙa da gwamnatin ƙasar syria saboda yadda al'amura ke canzawa a yankin da kuma ƙasa da ƙasa inda wasu ƙasashen yankin ke kulla alaƙa da isra'ila ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahian ya buƙaci gwamnatin ƙasar ukraine ta gabatar da shaidu idan tana da su wa'anda suke tabbatar da zargin da take wa ƙasar iran na sayarwa ko kuma ba wa ƙasar rasha makamai a yakin da take fafatawa ƙasar ukraine tashar talabijin ta firistin bayanan tehran ta nakalto ministan yana faɗar haka a jiya laraba ya kuma kara da cewa tun farkon yakin kasar iran ba ta ɗauki ɓangare a yakin ba kuma tana kira ga ɓangarorin biyu da su warware rikicinsu ta hanyar tattaunawa ya ce kasar iran tana da dangantaka ta tsaro da ƙasar rasha tun da daɗewa amma ba ta goyon bayan yaƙi a ko'ina yake faruwa a duniya ministan ya kammala da cewa iran a shirye take ta shiga tattaunawa kai tsaye da kiev dangane da wannan zargin wanda bai da tushe makama. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jagoran junjo hali musulunci atullahi imam said alil khamna yanan tehran ya ce jami'o'i na ɗaya daga cikin manya-manyan sansanonin yaƙi da ma'abota girman kai na duniya yana mai kira ga al'ummar ƙasar da su yi taka tsantsan kan makircin makiya imam khamna'i ya bayyana haka ne a yayin wani taro da haziƙan matasa na ƙasar a birnin tehran a jiya laraba inda ya ce jami'o'i na iya daƙile mulkin mallaka ta hanyar ciyar da ilimi gaba a ƙasar wanda hakan a cewarsa zai haifar da cikas ga duk wani yunkurin mamayar makiya shugaba vladimir putin na ƙasar rasha ya ba sojojinsa umarnin tabbatar da doka da oda a yankunan nan guda hudu da suka balle daga ƙasar ukraine shugaba putin ya bayyana haka ne a jiya laraba a wani taron kwamitin tsaron kasar da aka watsa ta gidajen talabijin yankunan dai sun hada da donetsk da lugansk da kherson da kuma zaporozhia da suka kada ƙuri'ar raba gardama a watan satumban da ya gabata na neman ballewa daga kasar ukraine domin hadewa da kasar rasha fadar kremlin ta sanar da cewa dokar za ta fara aiki daga karfe 12 daren ranar alhamis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 assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na tehran miliyar jamhuriyar musulunci ne magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗaɗe da magaram yau zan yi tsokaci ne a dangance da wani bore da yan jami'ar nan birnin da magaram suka yi wanda aka yi ta jefa barkonan tsohuwa wance barkonan tsohuwa ne to ya kamata gaskiya a koken da suka huto suka bayyana ya kamata a amshi wani koken nasu domin ba abin ba na su kaɗai ba ne damuwar ganin cewa hakika wannan hanya da ta tashi daga damagaram ta fita daga gari ya kamata a tausaya a gyara ta domin kullum ana samun haɗarurruka a wannan hanya kuma hanya ce wanda babbar hanya ce ta mutu da magaram kuma wanda manyan motocin wannan masu dakon mai suke bi kenan ya kamata a gyara domin a magance wannan matsaloli da suke faruwa akan hanyar nan nagode Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na gwani lawan Ali da ku bani dama ne tsokaci dangane da soke takarar to Aisha shiru to gaskiya mu dai a 'yan Najeriya ba mu ji daɗin wannan soke takarar tata da aka yi ba domin dai gaskiya ma a Najeriya nan tamu ba a ba mata 'yanci na ba su dama su ga madafin iko na siyasa don haka gaskiya muna kira da gwamnati da ta rinka warewa mata a kujeru masu tsoka domin mata fa suna da imani da tausayi a cikin zukatansu don haka inda a ce ana ba mata a kujeru masu nauyi masu tsoka ba iya maza ne zalla suke yi ba to mu a ganin mu za a samu a saukin wasu abubuwan na rayuwa domin za a samu tausayi daga mata misali kana uba a cewa ka haifi 'ya'ya maza ka haifi 'ya'ya mata to za ka ga cewa 'ya'ya matan nan fa sun sun fi tausaya maka domin duk lokacin da za su zo sai sun dan kawo maka wani abu shi kwa namiji dan ya riga da ya fice to fa ba ranar sake ganin sa to dan haka dai gwamnatin Najeriya gare ki bayyana ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu har daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran, Radio Tehran, Radio mai ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu. Ina mako da kuwa fata na alkhairi. Eh zani dan sokaci bisa kan yan kasuwa na maradi auxiliar wanda ake cewa auxiliar kananan yan kasuwa. To wallahi kananan yan kasuwa in kwana kuke ko halka. Ku diba ku gani shagon da ma kayan ba su wuce jikka ashirin ko jikka hamsin amma sai ka ga an rubuto patanti ya taina ce an rubuta rubuta mai fatanta an rubuta mai fatanti to dan Allah in za mutum za ya aza shago dan Allah ya je can yanfan can fo ya zo ya gaya musu su zo su diba su gani da mi da ne ya kwara amma haka kawai mutum ya tsari kasuwa babu eh, sharɗanta babu komi to don haka nan ne da abin da ya faru to auxiliar kuke da laifi ba ku za kuna gaya ma hukuma karɓa haraji ta ƙasa ku gaya mata ga abin da za ku yi ni ne na kurabi malam adam sarki aiki na ba baki da salamu alaikum yok. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai dangance da damar da kuke bamu muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son in yi bisa jihar mace ta agadis muna kira ga hukumomi na bariki da na galgajiya da talakawa kansu mu tashi tsaye da addu'a saboda wannan hali da muka samu kan mu ciki agadis a kwanukan ga bisa tare-taren mutane da kashe-kashe shekaran jiya nan wurin a aka tare mutane aka kame musu zinariya cikin gari mutane ɗauke da bindiga suka tare mutane suka kame zinariya kuma aka kashe wani mutum shi ma nan cikin gari ne kenan muna kira ga talakawa don allah dan annabi su ba jami'an tsaro goyon baya kamar wadda muke kira kullum saboda tsaron gari baya jami'an tsaro kadai za su yi shi ba saboda wani bi ba san abin da za ya faruwa ba kenan muna kira gare su kuma mu tashi da addu'o'i da mu da yara da mata mu tashi da addu'o'i ubangiji allah ka mana saukin wannan abubuwan da suka zo mana kwanukan ga ubangiji allah gajarce mana su mai muku magana alkasun baba lima har daga jihar agasa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum gidan rediyon janahoriyar musulunci na Iran. Mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusa lokal gamen magani. A yau tsokaci na zan yi shi ne kan taron da wata kungiya ta kira a jihar Kaduna wanda ya kunshi gaba ɗaya 'yan takarkarinmu na Najeriya waɗanda za a je a gana da su. To a gaskiya wannan ganawa muna fatan Allah ya sa wannan zama ya zama mai 'yan ƙasa alhairi kuma ya sa wannan zama da za a yi allah ya kawo fahimtar juna a ciki kuma allah ya sa wannan zama da za a yi allah ya sa shi ne zai kawo ƙarshen wa'innan rikitattunan da muke fama da shi a ƙasar mu ta najeriya da kuma abin da ya shafi harzuka 'ya'yan talakawa daga cikin harkar banga da ba su magungunan kwayoyi na shaye-shaye da aduna da sauransu muna fata ubangiji allah ya sa wannan zama zai amfana a wannan wannan bangare mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau local government magani salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu barkamu da wannan lokaci ina yi wa 'yan wannan gida fatan alkhairi kira na ga gwamnati na tarayya domin gaskiya muna buƙatar gyare-gyare na sholda da tituna musamman daga jihar kano abin da ya kai adamawa ka ɗau ƙaramin misali ma daga kano zuwa bodar jigawa daga nan ka ɗauka ka tafi tsakanin boda jigawa adamawa da bauchi daga bauchi ka ɗauka zuwa gombe daga gombe ka tafi adama wannan hanya tana buƙatar gudunmuwar gwamnatin tarayya allah ya mana jagora a wala mjn daga karamar hukumar ta kai jihar kano ma salam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu da farko suna na hada kwamfuta mayama ina kiran ku daga mayama local government kebistan najeriya ina daga cikin membobin kungiyar muryar matasan lahiyar afirka hakikanin gaskiya yan takara tun kama daga shugaban kasa yan majalisa. su da sanatoci sun fara yaƙin neman zaɓe ko kuma ya shiga birni da karkara wurin neman kuɗaɗen talaka to yana kira ga talakawa kamata ya mu yi wa kan makiya laili duba da irin yadda muke tura mota tana tashi tana watsi da mu saboda haka kamata ya mu zaɓi cancanta ba jam'iyya ba kada ka ce wai kai za ka yi za ka yi tun daga shugaban ƙasa kansila a fatan ka kamata ya kai cancanta domin gudun faɗa gidan jiya suna na haɗa ne kwamfuta mai mako tashi lafiya. bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin taron muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da Magaran Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da dawowa daga yakin aiki da asu kai to gaskiya wannan dawowa mu abin ya mana daidai kuma ya kamata a ce gwamnati ta ci gaba da tattaunawa da malaman nan domin ganin haka ba ta sake kasancewa ba tunda gaskiya su ɗalibai a wannan tsarin su su aka shiga su da mutum ya yi wajen wata takwas ba tare da yana zuwa makaranta ba kenan wannan dawowar da aka yi haka ya kamata daman tun harkon abin ma a ce gwamnati ta tattauna da su an ci gaba da karatu na gode ku tashi lafiya mai magana a tsayin umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar Salamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski ba da a jihar da magaram. Ina so ku bani dama a wannan karo in tofa albarkacin bakina akan 'yan majalisar dokoki da suka nemi da a kafa dokar hukunta masu luwaɗi da maɗigo. Hakan kwarai mataki ne mai kyau kuma ya yi daidai da shari'ar mota musulunci ya kamata a hudo dokar da za ta hukunta su domin tsare a nan gaba kala ya kasance a nan kasar ma ana yin irin wannan abu allah ya kiyaye allah tsare mu gabaki daya allah kawo na kwanciyar hankali da ci gaba a cikin kasashen mu na afirka gabaki daya assalamu alaikum radio voh tehran mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayi na saman jihar mu ta agadez to gaskiya abubuwan da suke faruwa cikin idan kwanakan nan cikin jihar agadez gaskiya mu ba mu saba ganin su ba ta yaya za a cewa ran mutum ya zama kamar maddi ba komi ba a ce an kashe mutum ko kuma aitariya tariya an kame moto ayi tariya an kame sinariya gaskiya mu wanga abu yana ba mu mamaki muna jin hankali da hukumomi na jami'an tsaro da kuma su talakawa dole sai sun ba da haɗin kai wajen kawo ƙarshen wannan abu in aka ba aka da san wanga abu ba amma kwana biyu sai ka ji an ce an kashe mutum an tare an kama kaza to gaskiya muna jin hankali dole su jami'an tsaro sai sun fidda wannan girman kai da suke yi wajen mu'amala da mutanen gari an ce ba a cin gari sai da ɗan gari kenan in suna so wannan abu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 ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batuta masu alaƙa da siyasar ƙasa da kasa da ta haɗa da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai tsokaci ne akan wasan jan igiya da ake yi a tsakanin washington da riyad musamman ma dai dangane da abin da ya shafi farashin man fetur a kasuwannin duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tare da cewa masu tafiyar da kamfanin man fetur na kasar saudiya wato aramco turawan ingila faransa da amurkawa ne sai dai hakan bai hana riyad yin amfani da 'yar dama take da ita ba domin rage yawan man fetur ɗin da take fitarwa zuwa kasuwannin duniya ta yadda hakan bai yi wa washington daɗi ba fushin na amurka ya fito fili inda shugaban ƙasar joe biden ya faɗa wa tashar talbijin ɗin cnn cewa saudiya za ta ɗanɗana kudarta saboda ta ƙi amincewa da buƙatar amurka na ƙara yawan man fetur ɗin da take haƙowa a kowace rana domin a samu sauƙin farashinsa a kasuwannin duniya biden ɗin ya kuma shaidawa tashar talbijin ɗin ta cnn cewa lokaci ya yi da amurka za ta sake yin nazari da bitar alakata da saudiya yana kafa dalili na yin haka da cewa saudiyar ta haɗa kai da rasha domin rage yawan man fetur ɗin da ake fitarwa alhali amurka ta kai gwauro da muri domin hana hakan ya faru bugu da ƙari akan wannan batun sannan kuma a wannan tashar talabijin ɗin ta cnn wani jami'i na majalisar ƙoli ta tsaron ƙasa amurka john kebi ya faɗa wa manema labaru cewa saboda abin da yake faruwa na ɗaukar matakin rage yawan man fetur ɗin da opec take fitarwa shugaban ƙasa ya yi imani da cewa dole ne a sake bita alaƙa tsakanin amurka da saudiya za a duba a gani ko wannan alaƙar ma tana kan turbi da ta dace kuma tana amfana tsaron ƙasarmu To kafin watsa labaran Amurka sun buɗe magana da tattaunawa da cece kuce a kan sake yin bitar alaƙar da ke tsakanin ƙasar tasu da kuma Saudiya. Abin tambaya a nan shine shin da gaske ne Amurkan ta fusata saboda matakin da Saudiya ta ɗauka ta yadda har ta fara tunanin yin bitar alaƙar da ke tsakaninsu da ɗaɗɗiya mai tarihi da kuma muhimmanci? to da ko wasu abubuwa guda biyu da masharhanta a harkokin siyasa suke bayyanawa a matsayin tabbatattu kuma suke ginshiƙai dangane da harkokin siyasar na farko shine alaƙar da ke tsakanin amurka da ƙasashen larabawan yankin tekun fasha musamman ma da ita saudiya alaƙa ce mai ƙarfin gaske wacce aka gina ta akan man fetur ɗin da saudiya take da shi da kuma dala amurka wato aka ɗamfara waɗannan abubuwan guda biyu suka zama tare inda bisa dogaro da saudiya ɗin amurka ta ɗamfara wa ƙungiyar ƙasashe masu arziki man fetur opec cewa dala ita ce za ta zama kuɗi ko kuma ma'auni na sanin kima da darajar man fetur ɗin da ake sayarwa a ƙarƙashin wannan ginshikin an samar da yarjejeniyoyi masu yawa da suka da na tsaro da sayar da makamai da kuma girke sojoji a cikin wannan yanki na gabata tsakiya duk dai da zuma kare wannan alaƙar da ke tsakanin dala da kuma man fetur abu na biyu mai muhimmanci kuma tabbatacce shine guguwar sauyi fara take kadawa a duniya tana shafar alaƙar ƙasashe da kuma canza mizanin ƙarfi wasu ƙasashen ƙarfinsu zai ƙaru hakanan rawar da suke takawa yayin da ƙarfin wasu ƙasashen da rawar da suke takawa da ragu hakanan kuma za a samu sauyi a cikin alaƙar ƙasashe ta fuskar soja tsaro da kuma tattalin arziki da siyasa. a bisa wannan dalili da wuya ɗauki abin da yake faruwa a amurka na cice kuce a kan saudiya da cewa yana ƙarƙashin yakin neman zaɓe ne na majalisar dokokin ƙasar da ake yi a wannan lokaci ko kuma ake shirin yi domin abin da yake faruwa ba tsaya ta ɓangaren amurka ita kaɗai ba da akwai wasu yunƙuri da ɗaya bangaren yake yi wanda yake ƙara nuni da cewa da walakin a cikin watanni da makonnin bayan nan kasashen da aka san su a matsayin tsofaffin ƙawayen amurka a yankin tekun fasha sun fara kallon rasha da fuska mai cike da murmushi saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da ma ƙatar sun yi ganawa da jagororin rasha kamar yadda sarkin ƙatar tamim bin hamad ya gana da shugaban ƙasar ta rasha vladimir putin a ranar 13 ga watan oktoba a ƙasar kazakistan a wani gefen duk da cewa amurka ba memba ce a cikin kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ba wato opec sai dai duk da haka tana da tasiri mai karfi a cikin wannan kungiya hakan ya samu asali ne daga alaka take tsakanin riyar da washington mai karfi tun zamanin mulkin nixon sai dai alakar da aka kulla tsakanin opec da rasha da wasu kasashe masu arzikin man fetur din alhali ba su cikin wannan kungiya waɗanda aka fi sani da suna opec plus ya sa rashin ta samu bakin faɗa a cikin wannan kungiya don haka sai zama girman tasirin amurka akan opec ya ragu kuma sabuwar rawar da saudiya take son takawa da kusantar rasha take yi ya rage ƙarfin tasirin na amurka a cikin kungiyar dama dai tuntuni ta hanyar saudiya ne amurkan ke sarrafa opec ɗin yadda take so tabbas a halin yanzu saudiya tana fuskantar zaɓi mai wahala domin ba ta gama shiryawa yadda za ta iya ficewa daga aljihun amurka ba baki ɗaya ba wai saboda amurka babbar ƙasa ce da ba za a iya ƙalubalantar ta ba sai dai saboda saudiyar ba ta yi tanadi da ya dace ba a siyasance tattalin arziki da soja da za su ba ta damar yin hannun riga da amurka balle kuma wato sauran kasashen turai dukkanin tsarin soja da makamai da harkar tsaron saudiya an gina su ne bisa dogaro da yammacin turai da amurka don haka sauya shiƙa abu ne mai matuƙar wuya ga saudiya a wannan lokacin gwamman shekaru saudiya ta ɗauka tana gina cibiyoyinta na soja da tsaro a kan ƙere-ƙeren turawa da amurka don haka idan har tana son sauya shiƙa to sai an ɗauki shekaru masu yawa domin sauya waɗannan tsare-tsaren masu muhimmanci da suke na ginshiƙi. a fuskar tsaro da harkar soja biliyoyin daloli ne aka kashe wajen gina waɗannan cibiyoyin na saudiya kuma tabbas ƙasashen na turai da suka hada da amurka za su yi amfani da wannan makamin idan har suka ga cewa saniyar da suka daɗe suna tatsa tana neman turje musu wani ƙarin matsin lambar akan ƙasashen yankin tekun fashe masu ƙawance da amurka shine da amurkan take girke da sojoji da makamai a cikin waɗannan ƙasashen ba za ta bar su ba su lumfasa ko kaɗan amma wannan bai hana ƙasar saudiya ba ta ɗan sami wani fili da za ta kai da komo a cikinsa bisa jin cewa ta da 'yanci. daidai da saniyar da aka yi wa ɗaurin talala take ɗan yin nisa daga turke sannan ta dawo sai dai wannan baya nufin cewa saudiyar za ta ci gaba da irin hatta irin wannan wasan na igiya da amurka saboda da 'yan wasa a dandamalin siyasar ƙasa da ƙasa suka yawaita a cikin wannan yankin da kuma yadda manyan ƙasashen suke tsoma baki a ciki saudiya ƙasa ce da take da ƙarfin iya fitar da man fetur ganga miliyan goma sha biyu a kowace rana kuma tun samun man fetur a wannan ƙasa aka ƙulla alaƙa mai ƙarfi da amurka wacce kuma har yanzu take ci gaba da tafiya saudiya baya ga kasantuwarta sanuwar tatsa a hannun amurka kuma ƙodago ce a hannun washington ɗin da take juya shi da take so a cikin ramukan wasan darar siyasa da take yi da magautanta to ma sauraro ya mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo karshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gaita ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. ma sauraro sai a gya zama da mu a shirin amsoshin tarbiyya. amsoshin tarbiyya. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. kuma kamar yadda aka saba ni tahir amin zan kasance tare da ku da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madalla masu sauraro shirinmu na yau zai ansa a tambayar Malam Muniru Muhammad daga birnin Bauchi na tarayyar Najeriya wanda ya gabatar da tambayarsa kamar haka. Assalamu alaikum sashen ansa a tambayoyin tarbiyya na Radio Hausa VOH. Tambaya ta ita ce, shin menene matsayin musulunci kan auren misiyar wanda na ga ya yawaita a wasu kasashen larabawa kuma menene bambancinsa da auren mut'a wanda mabiya masabar shi'a suka yi imani da shi. Madalla mai sauraron ku Munir Muhammad daga Bauchi na jihar Bauchi a tare Najeriya. madala malam munir da wannan tambayar taka kuma ina fatan kana sauraron mu don jin abin da muka tanadar maka dangane da tambayar ka to da farko auren misiyar wani aure ne wanda aka kirkiro shi a wasu kasashen larabawa a cikin 'yan shekarun da suka gabata wasu malamai sun bayyana cewa an kirkiro wannan auren ne a wani yanki a kasar saudiya kuma auren kamar yadda wa'anda suke goyon bayansa sun bayyana sun ce ya halatta don ya cika dukkanin sharuɗan auren musulunci sai dai matar ce ta yada wasu haƙoƙinta a cikin auren daga cikin malaman da suke goyon bayan wannan auren da akwai babban malami na ƙasar qatar wato yusuf ardai wanda allah ya masa rasuwa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata auren misiyar dai yana da sharuɗa kamar auren da'imi wanda ya haɗa da amincewar matar da kuma mijin da sadaki da shaidu inda a wannan bangaren kamar a ƙasar saudiya hukuma mai kula da al'amuran aure tana ba da takardar shaidan auren ga matar a wurin misiyar dai kamar yadda suka bayyana matar ta yadda ta yada kinta na samar mata wurin zama da kuma kwana sannan suna yin auren misiyar ne ba tare da sanar da mata ta farko ba idan mijin yana da aure sannan sun bayyana cewa idan mijin ‘ya'yan auren misyar suna gadon mahaifinsu wato bayan mutuwarsa matar auren Yar za ta je kotu ta gabatar da shaidar auren sannan alkali ya fitar da haƙƙin 'ya'yanta daga dukiyar mijin kamar yadda kowa ya sani sanadiyar ƙirƙiro wannan nau'in auren a ɓoye ga matar farko shine rashin samun aure wanda mata da dama suke ta faɗawa ciki da kuma matsalolin da mazaje za su fuskanta idan matarsu ta farko ta san cewa yana da wata matar amma auren mud'a wanda mabiya masabar shi'a suka yi imani da shi da farko ayal qur'ani mai girma ce allah ta'ala ya saukar a cikin suratun nisa inda allah ta'ala yake cewa sa'an nan abin da kuka ji daɗi da shi daga gare su to ku ba su ijarorinsu bisa farillar sadaki cikin suratun nisa ayat 24 malaman tafsirin alkur'ani mai girma na shi'a da sunna sun amince da cewa ayar tana nufin auren mut'a ko kuma ajali wato auren da za a yi shi wanda tun asali za a sanya masa lokacin karewarsa hadisai daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da dama sun zo dangane da wannan auren inda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sahabansa su yi irin wannan auren kuma ana da sahabbai da dama wa'anda aka haifa da irin wannan auren sannan har manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya ba a saukar da wata aya wacce ta shafe hukuncin auren mut'a ba kuma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bai hana ba haka lamarin yake a lokacin khalifancin khalifa na farko halifa abubakar sannan haka hukuncin yake a farkon halifancin halifa na biyu wato halifa umar sai a ƙarshen halifancinsa ne wani ya yi aure da wata daga cikin danginsa wanda bai ji daɗinsa ba sai ya hau kan mimbari ya haramta auren sannan a lokacin haramta ta a maganarsa bai danganta hanin auren mut'a ga Allah ko manzonsa ba ya bayyana cewa shi da kansa ne ya haramta wannan ne ya sa malaman sunna wanda suke ɗaukan abin da khalifa na biyu ya yi a matsayin addini ne suke riƙe da shi har yau amma malaman shi'a sun halatta auren muta kamar yadda allah da manzansa suka halatta kuma duk wanda yake son fadada iliminsa yana iya ɗaukar littafin fiƙewu na malaman shi'a ya duba a babin aure zai sami zai sami hukunce-hukuncen auren a bayyane. To masu sauraro wannan a takaici nan dangane da auren mut'a da kuma auren misiyar wanda Malam Muniru yake tambaya. A nan kuma za mu dasa a cikin shirinmu na yau. sai kuma ta fito idan Allah kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya a halin yanzu ni tayar amin nake cewa a huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To ga na ƙarshe wato Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka wakana ko kuma suke kan wakana a nahiyar mu ta Afirka. To a wannan fitowar shirin zai kai mu ne a kasar Chadi inda aka rantsar da shugaban mulkin soji na kasar muhammad idris debi a matsayin shugaban sabuwar gwamnatin rikon kwarya da za ta yi shekaru biyu nan gaba kafin shirya zabuka a kasar hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu an dai rantsar da shugaban ne bayan taron muhawara na kasar da ya amince da tsawaita wa'adin rikon kwaryar. Permettez-moi avant tout de rendre grâce au très haut pour avoir maintenu debout notre pays et guidé nos pas dans la conduite de la première phase de la transition. Taron rantsar da Muhammad Idris Debi ya samu halartar manyan baki daga kasashen waje da suka hada da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministoci daga kasashe irin su nijar jamhuriyar afirka tsakiya jamhuriyar demokradiyyar congo haka zalika akwai jakadun kasashen faransa da kuma na kungiyar tarayyar turai a lokacin da yake jawabi jim kaɗan bayan ratsar da shi shugaba muhammad idris debi ya ce babban aikin da ke gabansa shine gaggauta kafa gwamnatin haɗin kan ƙasar wadda za ta shirya zaɓuka don mayar da ƙasar bisa farki na demokradiyya des élections seront dans la transparence et la sérénité pour permettre aux Tchadiennes et Tchadiens mettre un terme à la transition et assurer le retour à l'ordre constitutionnel. Razarda jagoran mulkin sojin na kasar muhammad idris debi a matsayin shugaban riko na tsawon shekaru biyu ya zo ne bayan kammala babban taron muhawara na kasar da aka kwashe kwanaki ana yi duk da cewa wasu jam'iyyun adawa da 'yan tawaye sun ƙauracewa zaman a ranar 20 ga watan Agustan da ya gabata ne aka fara taron wanda ya hada bangarorin al'umma na kasar a injamina babban birnin kasar a sanarwar bayan taron da tsohon madugun 'yan adawa na kasar sale gebe zabo ya karanto an sanar da rusa majalisar rikon kudar soji ta kasar mai kunshe da janar-janar goma sha biyar da ta riki kasar na tsawon watanni sha takwas bayan mutuwar idris debi tare da naɗa muhammad idris debi ɗansa a matsayin shugaban rikon kwarya baya ga hakan kuma an sanar da yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima ta yadda za a ƙara yawan mambobin majalisar ƙasar ta rikon kwarya a cikin jawabin nasa muhammad idris debi itino ya mika kira ga gungun 'yan siyasa da masu ɗauke da makamai da ba su sanya hannu ba kan na doha da su rungumi zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasar game da hakan muhammad idris debi ya yi alkawarin sakin dukkan fursunonin yaƙi da ake tsare da su tare kuma da kira ga 'yan siyasa da ƙungiyoyin farar hula da suka ƙaurace babban taron na ƙasa da su zo a yi aiki tare to a kasar ta cadi dai 'yan adawa sun soki karin wa'adin mulkin da aka yi wa muhammad idris debi babbar jam'iyyar adawa ta kasar ta soki karin wa'adin shekarun biyun na mulki da aka yi wa muhammad idris debi jam'iyyar masu neman kawo sauyi a kasar ta danganta karin na shekaru biyu a matsayin koma baya ga mulkin demokradiyya jam'iyyar ta kuma soki damar da aka baiwa muhammad idris debi na yin takara a zaben kasar mai zuwa wanda ta ce tamakar an baiwa shugaban ne wuka da nama yan adawa sun kuma yi barazanar kafa gwamnati ta daban a kasar baya ga ƙungiyoyin yan adawa da yan tawayen na chadi da akwai masana da dama da ke ganin an fifita cajin sosai tun bayan da muhammad idris debi itino ya dare kan karagar mulkin kasar bayan rasuwar mahaifinsa marshal idris debi itino a fagen daga sabanin da masu sharhi ke da shine yadda kasashen duniya ciki har da na yankin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi ca a kan ƙasashen mali burkina faso da kuma gini biyo bayan da sojoji suka kifar da mulki wanda mafi yawa na ganin babu abin da ya raba shi da abin da ya faru a ƙasar ta chadi bayan mutuwar idris debi itino sakamakon ɗarewa kan mulki da ɗan nasa ya yi a madafun iko an ga shugabannin kasashen yankin da dama sun kai ziyarar aiki a chadi sannan kuma yadda wasu shugabannin yankin suka karbi idris debi itino sannan kuma yadda wasu shugabannin suka halarci bikin rantsar da shi muhammad idris debi abin az'ayar tambaya ne shugaban najeriya muhammadu buhari shi da kansa ne ya wulla chadin inda ya halarci bikin na rantsar da muhammad idris debi ita ma nijar ta aike da shugaban gwamnatinta ohmadu muhammadu a bikin na ratsar da muhammad bai ga wasu ministoci na kasashen da suka halarci bikin faransa wacce yake sahun gaba wajen sukan mulkin sojin mali haka ita ma da kungiyar da turai duk sun aike da jakadu a bikin sanarwar bayan taron na kasar saji da aka fitar ta kara wa muhammad idris debi karfi inda shine zai nada shugaban gwamnati da ministocinsa da zai nada nan gaba ya kuma sauke lokacin da yake bukata haka zalika matsayar da taron na ƙasa ya cimma ta baiwa muhammad idris debi damar ya tsaya takara a zaben shugabancin ƙasar nan gaba idan yana bukata duk da damuwar da ƙungiyar tarar afirka ta nuna game da hakan ƙungiyar ta au dai bata aike da wakili ba a bikin na rantsar da muhammad idris debi wanda ya fiddo karara da adawar da take da game da rikon ƙwarar na muhammad idris debi akwai manyan ƙalubale da ke gabansa a wa'adin watanni 24 da zai yi a nan gaba mashawartarsa da dama ma sun bayyana hakan a cikin jawabin da ya gabatar dai ya sanar da wasu daga cikin manyan ababen da ya sanya a gaba da suka hada da gaggauta shirya zaben raba gardama kan yadda tsarin mulkin kasar zai kasance da kuma mai da kasar ta farki na demokradiyya kafin karshen wa'adin shekarun biyun da aka kara masa ya kuma yi alkawarin kawo karshen rikicin kabilanci a kasar da samar da ruwan sha da kiwon lafiya ingantacce da kuma magance matsalar karancin wutar lantarki a kasar. osi nous allons continuer à œuvrer pour l'électrification et l'intensification des réseaux de distribution dans toutes les villes chefs-lieux de province. La priorité sera donnée aux, énergies renouvelables. kan hakan ya sha alwashin samar da gwamnatin haɗin kai wace ta kunshi dukkan ɓangarori na ƙasar sai dai a nan wasu na ganin da wuya ya iya cimma wannan duba da bukatar da wasu ke da na aiwatar da sauye-sauye musamman a bangaren soji wasu bangarori a kasar da suka hada da kungiyoyin farar hula da 'yan kasar mazauna ketare sun fitar da wata sanarwa ranar litinin ta nuna damuwa game da yadda kasar ke fuskantar barazana ta mulki daga iyalan gida guda a bara ne muhammad idris debi ya karbi mulki bayan kisan da aka yi wa mahaifinsa a fagen daga mahaifi zanar muhammad idris debi ne a shekara ta 1984 wanda yake nuna cewa yana da shekaru ƙasa da 40 inda ya zama ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayi idris debi itino a lokacin da mahaifinsa ya mutu shine shugaban dakarun da ke tsaron shugaban ƙasa kuma an bayyana cewa ya taka rawa a fafatawa da dama da soji suka yi a tsawon rayuwarsa ta aiki to amma duk da hakan dole ne a bayyana cewa ba fitacce ne ba a lokacin da mahaifinsa ke shugabancin kasar sai dai ya rinka kula da samar da tsaro ga shugaban kasar kuma yana da matukar fada aji wajen kula da kayan yaƙi na sojojin kasar babban aikin da majalisar rikon ƙwaryar soji da muhammad idris debi ya jagoranta wace ta kawo ƙarshe a ranar litinin da ta gabata shine kare martabar kasar da tabbatar da tsaro a cikin gida a wannan lokaci da ake yaƙi da 'yan ta'adda kawo yanzu dai ba a sani ba ko sabon shugaban rikokarar na ƙasar wato muhammad idris debi na da wani buri na siyasa To masu sauraro ya abin da ya tsawaka kenan a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ya hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma ga takaitattun labarin duniya ta da tahir amiraji ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ba da sanarwar ba wasu jami'an gwamnati da kuma wasu ma'aikatu a ƙasar birtaniya takunkumi saboda goyon bayan ayyukan ta'addanci da kuma take hakkin bil'adama tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan yana faɗar haka jiya laraba abdullahiyan ya kuma kara da cewa iran ta ɗauki wannan matakin ne don mai maida martani kan takunkuman da tarayyar turai ta ɗora a ƙasar iran dangane da matsalolin tsaro da suke faruwa a ƙasar labarin ya kara da cewa gwamnatin ƙasar birtaniya tana goyon bayan ta'addanci da 'yan ta'adda banda haka tana da hannu dumu-dumu a cikin rikice-rikice na cikin gida wanda ke faruwa a nan ƙasar iran takunkuman da ya sun hada da cibiyar yanar gizo na ƙasar birtaniya kamfanin sadarwa tashar talabijin ta bbc farsi da kuma iran international wa'anda suke da hannu dumu-dumu a tashe-tashen hankali da ke faruwa a nan ƙasar iran a cikin jami'an gwamnati kuma dai takunkuman sun hada da tom tugenda mataimakin ministan harkokin cikin gida na ƙasar birtaniya da kuma mark kwamandan sojojin birtaniya a yankin tekun farisa shugaba bashar al-assad na ƙasar syria ya gana da bangarorin ƙungiyoyin falasɗinawa a birnin damascus a ranar laraba wata tawagar ƙungiyar gwagwarmar falasɗinawa ta hamas ta yi ziyara zuwa ƙasar siriya a jiya laraba inda ta gana da shugaba bashar al-assad tawagogin dai sun isa siriya ne bayan sun ziyarci algeria inda bangarori goma sha hudu na falasinawa daga ciki har kungiyar hamas da kuma fata suka cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen saɓani da ke tsakanin su wannan ziyara ita ce irinta na farko ta hamas a cikin shekaru goma bayan da hamas ta katse hulɗa da gwamnatin syria a farkon borin da ya faru a ƙasa ta syria shekara ta 2011 hamas dai a makon da ya gabata ta bayyana shirinta na kyautata alaƙa da gwamnatin ƙasar syria saboda yadda al'amura ke canzawa a yankin da kuma ƙasa da ƙasa inda wasu ƙasashen yankin ke kulla alaƙa da isra'ila ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahian ya buƙaci gwamnatin ƙasar ukraine ta gabatar da shaidu idan tana da su wa'anda suke tabbatar da zargin da take wa ƙasar iran na sayarwa ko kuma ba wa ƙasar rasha makamai a yakin da take fafatawa ƙasar ukraine tashar talabijin ta first tv nan tehran ta ministan yana faɗar haka a jiya laraba ya kuma kara da cewa tun farkon yakin ƙasar iran ba ta ɗauki ɓangare a yakin ba kuma tana kira ga ɓangarorin biyu da su warware rikicinsu ta hanyar tattaunawa ya ce ƙasar iran tana da dangantaka ta tsaro da ƙasar rasha tun da daɗewa amma ba ta goyon bayan yaƙi a ko'ina yake faruwa a duniya ministan ya kammala da cewa iran a shirye take ta shiga tattaunawa kai tsaye da kiev dangane da wannan zargin wanda bai da tushe makama. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jagoran junjin hali musulunci atullahi imam said alil khamna yanan tehran ya ce jami'o'i na ɗaya daga cikin manya-manyan sansanonin yaƙi da ma'abota girman kai na duniya yana mai kira ga al'ummar ƙasar da su yi taka tsantsan kan makircin makiya imamu hamna'i ya bayyana haka ne a yayin wani taro da haziƙan matasa na ƙasar a birnin tehran a jiya laraba inda ya ce jami'o'i na iya daƙile mulkin mallaka ta hanyar ciyar da ilimi gaba a ƙasar wanda hakan a cewarsa zai haifar da cikas ga duk wani yunkurin mamayar makiya shugaba vladimir putin na ƙasar rasha ya ba sojojinsa umarnin tabbatar da doka da oda a yankunan nan guda hudu da suka balle daga ƙasar ukraine shugaba putin ya bayyana haka ne a jiya laraba a wani taron kwamitin tsaron ƙasar da aka watsa ta gidajen talabijin yankunan dai sun hada da donetsk da lugansk da kherson da kuma zaporozhia da suka kada ƙuri'ar raba gardama a watan satumban da ya gabata na neman ballewa daga ƙasar ukraine domin haɗewa da ƙasar rasha fadar kremlin ta sanar da cewa dokar za ta fara aiki daga karfe 12 daren ranar alhamis da haka muka zo ƙashin shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara. Sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng. Mu ne lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.